السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu dare ne na talata 28 ga watan jimadal ula hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da bakwai daidai da bakwai ga watan march shekara ta da sha shida. a ci gaba da tarihin shekul islam ahmad buna abdulhalim buna abdulsalam buna Taimiyyar talharrani a dimashki abul abbas alaihi rahmatullah da yan wa manta ba wannan tarihi na ibn taimiyya mun ɗauko shi a cikin littafin rijalul fikar والدعوة في الإسلام نا Sayyid السيد Ali الحسن علي الحسني الندوي Allah madaukin sarki mai sakayya da alkhairi idan yan ba su manta ba muna ƙarƙashin karanta wasiƙan nan da ibn taimiyya ya rubuta ma mahaifiyar shi wasiƙa da take cike da mutunci da girmamawa da ilimi da sanin ya kamata da kuma hangen nesa ina son mu duka mu saurari wannan wasiƙa ma'ana mu koma mu ji wasiƙan a karatun da ya gabata da kuma ɗan abin da ya saura a nan shekul islam zai biya mana sai mu auna tsakaninmu da Allah ya muke tsakaninmu da iyayenmu akwai irin waɗannan kalmomi akwai irin wannan girmamawa akwai irin wannan mutuntawa akwai irin wannan sanin ya kamata Ko ko dai kawai muna rayuwa ne yadda ka san sakakkun wasu godiyoyi in haka ne nemar maza mu gyara don akwai matsala an gane in kuwa ba haka ba ne to mu ƙara inganta ku kalli dai matsayi irin na ibn taimiyya yana aiki da ayan alkur'ani da ya ce wa hafin lahuma janaha zilli rahama duk matsayin da kake da shi duk matsayin da ka kai ka zubar da shi a gaban iyayenka idan suka ce maka kul to ka kula mun gani kaka ce to aini wani ne ko na kai matsayin kaza waye kai mun gani waye kai uwarka fa ubanka fa ka san yadda za ka mu'amalance su ta aiki ko magana in ba haka ba in ka faɗi kalma mara daɗi koya take gare su Allah ka kaɗe Allah ya ka. ibn ya ce wa ƙarfata fataha Allahu min abwabil khair hakika Allah madaukin sarki ya buɗo ƙofofin alkhairai war rahmati wal hidaya da kuma ƙofofin rahama da ƙofofin shiriya wal baraka da kuma ƙofofi na albarka iri-iri malam ya yakhuru ya bilbali irin waɗannan ƙofofi da Allah ya buɗo na alkhairi rahama shiriya albarka to tunanin mai tunani ba zai iya tunano mai irin alherin ba wala ya doro fil khayal sannan ko da mutum zai kokarin amfani da tunani kawai kowane irin tunani ya kwashe-kwashe to kwashe-kwashen tunanin shi ba zai iya hasaso mai irin alkhairai da rahama da shirya da albarkan da ya budu ba har manta. ibn taymiya yana kokarin fayyace ma mahaifiyar shi irin halin da suka samu ne a ƙasar misra an dauke shi ne a je a ci zarafin shi a je a ci mutuncin shi a wulakanta shi a tozarta shi abun mamaki kallo kuma alherin da ya taho da shi an gano wannan da kyau ko wa nahnu fi kulli waqtin mahmumuna bis safar mustakhirun Allah subhanahu wa ta'ala ibn taymiya yace kun ga nan yana gaya mahaifiyan cewa kullum a kowane lokaci Himman mu shine mu yo tafiya daga misra zuwa sham mu dawo inda kuke sannan kuma muna ba Allah madaukin sarki zabi ya mana zabi na abin da yafi dacewa shin mu tahon ko ko mu tsaya wannan aikin amma himman da take mu shine mu taho amma dai muna ba Allah zabi fala yazunnu dhannu anna nu'assiru ala qurbikum shay'an min umuri dunya qad bin tamiya ce fala yazunnu zan kada me zato kowaye ya tsammani anna nu'assiru ala qurbikum shay'an cewa mun fefeta wani abu mun zaɓe shi sama da kusantanku min umuri duniya daga cikin al'amuran duniya katsam ba duniya muka samu na kuɗi ko na mulki ko na ɗaukaka muke ganin mu mun fi ƙarfin kusantanku kuma kada mai tsammani ya tsammaci cewa akwai wani abin da za mu samu a duniyance mu fifita wannan abin a kan zama da ku haka yake gaya mahaifiyar shi bal la nu'athiru min umuri dini ma ya yakunu ƙurbukun arjahu minhu ibn taymiya ce ba ma al'amarin duniya ba bal ku sani la nu'athiru min umuri dini cikin al'amaran addini ma ba za mu fifita wani al'amari ma ya yakunu ƙurbukun arjahu minhu a ce wannan al'amarin addinin ya fi zama tare da ku ba shi yake gaya mu ko da al'amarin addinin ne mu zo mu zauna da ku ya fi mu tsaya muna wancan al'amarin addinin wani zai ce addini kwarai mana ai duk wani abin da za ka yi na karantar da mutane ko shiryar da su farda kifaya ne abin da yake far da ayin shine iyalanka an gano wannan da kyau ku in ba ku gane ba mustahabi ne abin da yake wajibi su iyalanka shi sa ibn taymi yake gaya ma mahaifiyar shi ai ba wani al'amari ma daga cikin al'amaran addini da muke a nan wanda za mu fifita wannan al'amari akan kusanta da kuma zama da ku walakin samma umurun kibar sai da ibn taymiya ya ce amma ko su manyan al'amara na khafu dararul khasi wal am min ihmaliha wanda muke tsoron kada manyan mutane zababbu da kuma mutane gama gari su cutu idan muka sakaci da wannan al'amari muka mai rukun kai nan kashi wannan ne ya zaunar da mu kadai tsoron kada al'umman annabi su cutu idan muka sakaci muka watsar da wannan abu muka taho gida to sai muka tsaya mu gama wannan muhimma sannan sai mu taho wa shahidu yara ma la yaral ga'ib ibnu taymiya ce wanda yake tare da mu yana ganin halin da muke ciki irin yanda ko da kuke nesa ba ku tare da mu ba ku ganin halin da muke ciki an gane kaga hikima ko wal matlub kasratu du'a bil khaira fa inna allaha alam wala na alam. taymiya ya ce to mu da abin da muke nema shine a yawaita mana addu'an alheri, kuma Allah madaukin sarki shine masani mu ba mu sani ba zaman mu ne alheri a tahowan mu ne alheri mu da tsammanin mu mu tsaya mu kare wannan muhimma saboda ba da kariya game da cutuwar da al'am wal khas za su yi tsintan kansa a ciki kama muna mika kokon bara na a yawaita mana addu'a sannan ya ce wa ya wala na ƙadiru Allah shi ne wanda yake da iko da iyawa kuma mu da iko da iyawa irin na Allah wa huwa allamul guyo Allah shi ne masanin gabbai duk wani abin da ya ɓoye na gaibi Allah shi sani mu dai abin da muke ji da gani na zahiri shi ne muke faɗa amma a yawaita mana addu'a wa Nabiyyu an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ibn taymiya yace annabi ya ce min sa'adat ibn adam yana daga cikin arzikin ɗan adam istakharatuhu Allah shine mutum ya rika yawaita ba Allah zaɓi a cikin al'amuran shi baki daya ورضاه بما يقسم lahu lahu. kuma ya yadda ya amince ya karɓa abin da Allah madaukin sarki ya kasa ya shi hannu biyu mun gane in har kana da irin wannan to za ka yi nasara alama ne na cewa kai mai arzikin duniya da lahira ne ɗan abin da Allah madaukin sarki ya baka ɗan matsayin da Allah madaukin sarki ya zaunar da kai ka yadda da wannan kawai ka amince wa min shaqawati buna adam haka yana daga cikin tsiya na ɗan adam tarkul istikharata hulla shine mutum ya watsi da ba Allah zaɓe cikin al'amuran shi wasahatuhu bima yaqsimu Allahu lahu kuma idan Allah madaukin sarki ya kaso abin da ya bar ma shine rabanka a same kana fushi da nuna damuwa da kunci akan wannan abu alama ne daga cikin alamun kai ba mutumin kirki bane kuma akwai alamun shiga tsiya duniya da lahira a wajenka an gane zai yi wa Allah madaukin sarki ya kasa abin da kai tsammanin ka kai ya kamata ka ɗibi kaso biyu sai kuma Allah bai kaddar kai za ka samu kaso ko ɗaya ba ma can gyaran ƙarshe da ka samu abin da ya sama naka ko Allah ka yi haƙuri ana nan wata rana ba ma wai ka ɗibi kaso ba kai ne za ka zama mai kasawan an gani in dai allah maɗaukin sarki zai yi tsari ka koma kana fushi da damuwa da tsarin allah ku <clears throat> ka shi da shan wahala kuwa ka shi da shiga cikin damuwa da kuncin rai duk abin da allah ya tsara shi ne daidai karka neman zaɓin shi kuma ka yadda ka haƙura kamar da al'amura zuwa ga allah allah maɗaukin sarki ya taimake mu amma kafin mu ci gaba da karanta wasiƙan ibn taymiya malai mana takhrijin wannan hadisin da ya kawo yace akhrajahu ahmad fil musnad ahmad ya fitar da shi a cikin musnad juz'in farko shafi na 128 wa qala 168 wa qala al-haythami al-imam al-haythami ya fadi a cikin majma'u zawaid juz'i na biyu shafi na 279 ya ce rawahu ahmad wa abu ya'ala wal bazzar bi hauhi, wa fihi muhammad bin abi humaydin amma a cikin isnadin akwai wani mai suna muhammad dan abi humayd wa qala adi ibn adi yace ko da'afuhu bayyin ala ala ma yarwihi mala yace kaga raunin wannan mutumi a fili yake dangane da abubuwan da yake ruwaitowa wa hadisuhu mutaqaribun amma hadisin shi to idan ya samu mutaba'a ko mushahada za a iya karban shi wa huwa ma adhafihi yuktabu hadithahu mala ce tare da yana da rauni to amma ana rubuta hadisin shi ma'ana hadisin shi yana zama hasanun bil mutaba'a ko hasanun lagairihi ko hasanun bil majmu wa qadda afahu ahmad wal bukhari wa jama'a amma al imamu ahmad da al bukhari da mafi yawancin malaman hadisi to sun raunata shi wa akhrajahu al hakim fil mustadrak al imam hakim ya fitar da wannan ruwaya a cikin al mustadrak wa al sahihain juz'in farko shafi na 518 wa tirmidhi fi abwab al-qadar babu ma jaa fi ar-rida bil qadar bil babin da ke bayani akan mutum ya yarda ya amince ya sallama ya mika wuya ga duk abinda Allah maɗaukin sarki ya hukunta ya fitar da hadisin a lamba na 215 wal bazzar kama fil kashfil astar a lamba hadisi na ɗari bakwai da hamsin min hadisi sa'ad bin abi waqqas radiyallahu anhuma ga hadisi ya da mutaba'a kenan ko Allah madaukin sarki ya sa mu dace ibn taymiya ce wa tajir yakunu musafiran wa yakhafu diya'u malahu madafi a matsayin shi na dan kasuwa kullun yana so in yaje saro kaya ko ya je sai da kayan Allah Allah yake ya kare ya tattaro abin da zai tattaro ya yi gida haka ne amma kuma yana son ya zo gida amma yana jin tsoron lalacewan dukiyan shi kenan in bai gama saidawa ba ko ba gama mai balance ba me ya kamata gare shi ya jira haka to shi ma ibnu taymiya kaman dan kasuwa ne wanda ya tsaya a gama balance kenan ko Allah ya sa mu dace fayahtaju an yuqima hatta yastawfiyahu wannan dan kasuwa yana da bukatan ya dan tsaya har sai al'amari ya gama daidaituwa baki ɗaya. an gane in saidawa ne ya saida duka in tsari ne ya tsaro abin da zai cire ba in kuma ya bada bashi ne a saida a bashi abin da aka saida kaga ya jira mai balance kenan ko to abin da yake faɗi kenan cikin natsuwa da hikimomi da ya isar da saƙo ina fatan mun gano wannan da kyau yake gaya ma mahaifiyan shi don ta gane sai ya ce wa ma na hannu fihi amrun ya jillo anil wasfi ibn taimiyya ya ce kun san halin da muke ciki yanzu a garin nan to duk yadda kuke tsammanin mu siffanta mu kamanta mu wasafa muku shi ba za ku iya ganewa ba ba kwa nan ba wajen ba za ku iya gani ba wala haula wala quwwata illa billah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu kasiran kasira kun gane abun mai girma ne amma ku sani ba dabara ba karbi sai ga Allah muna mika muku sallama da aminci cike da rahamar Allah da albarkan shi mai ɗimbin yawa wa'ala sa'iru man filbaiti min من ya ce wannan tsira da amincin ina aika shi zuwa ga sauran 'yan gidanmu manya wa sigar da kuma ƙanana ahal da sauran iyalanmu wal ashab da abokai wahidan wahidan kowa ɗaya bayan ɗaya walhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina muhammad wa alihi wa sahabihi wa sallama taslima ga mutumin da aka ɗauke shi aka ƙoga shi gidan yari yau kuma a ƙasan masar shine wanda ake son a saurara an fahimta allah madaukin sarki ya sa mu dace wannan ita ce wasiƙan da ibn taimiyya ya aika mahaifiyar shi to yanzu da ibn taimiyya ya fito ya fara da'awa ko kuma abu na ta karbuwa abu ana ta sa albarka sai malici itiqal ibn taymiya marratan ukhra an ƙara garkame ibini taymiya kuma eh a dama ita harkar na haka take karka ɗauka sun daure ka wai ka ce wai an gama daure ne a farawa ne sai dai idan abin da kake yi din kai ba da gaske kake yi ba kuma ka kosa ka bari don ka zauna lafiya ka gan ka sha ɗaurin farko to sai ka bari duka ka zama daga cikin babbalun kenan ana fahimtar wannan da kyau ku Allah madaukin sarki ya kyauta mala ya ce laƙada kanat misar markazan mustaka mustaƙillan liaƙidati wahadatul wujudi ibn taymiya ya ce kun ga masar markazan to santa ce mustaƙillan in ka so ka ce a duniya ba inda ƙidan wahadatul wujudi aka yanke mata cibiya kuma aka yi mata turki da ta baibayi irin ƙasan masar wa ha kuma a nan ne ake tacewa da tantance duk abin da wannan aƙida na wahadatul wujudi take kunsa take dauke da shi ma'ana kana kawanta a masar suke yanzu kun manta menene matsalan farko da ya kawo ibnu taymiya masar aka sa shi a gidan yari menene eh ah wata matsala ne muka karanta ita ta jama ibnu taymiya a kama shi eh menene ya kawo ibn timiya masar aka sa shi a gidan yari eh kuna da matsala ni ban ci aƙida ba abinda muka karanta shine yana raddin aqidan wahadatul wujud wanda ibnu arabi da sauransu suke da wannan aqidan kuma manyan malaman da suke zaune a sham a wancan lokaci suna mutunta waɗannan malaman an gane su ne suka riga kai ƙara har ƙara yawa ka kira ibnu timiya daga naka kulle shi kenan in ya zama ana tafiya ana karatu ba ku iya haɗo gaba da baya kuna da matsala wannan gaban ba za ku taɓa fahimtar ta ba kenan menene matsalan ibn taymiya ƙasan sham sai ku ce fada da aqidan wahadatul wujudi aqidan kowa Allah ne yanzu ya zo masar kuma sai aka ce ai misran nan ne sansanin wannan aqidan matsala ta ƙare ka kenan baka da kan gado sai sun ba da kai an gane sun ba da kai ka ce matsalan aƙida to wace cikin koken da suka kawo akwai inda suka faɗi kalma ɗaya cewa ibn taimiyya yi magana kan aƙidan su lojodi akwai inda suka faɗa suna faɗa alƙalan masar mafi yawancin za su yi masu hukunci da sun yi rudaye sai suka ɗauko wasu abubuwa sai suka gabatar a matsayin su ne abin ƙaransu shi yasa idan baka fahimci makircin makiri ba to zai maka makircin da sai ka fada rami bayan ka karere a cikin ramin sannan ka gano an fahimci wannan cikin koken da muka je ai ba su faɗi wannan aƙidan ba kwata-kwata kuma ita ce matsalan tun daga barko a gaya mana ya <clears throat> za mala a nan ya zo ya gaya maka to masar fa nan ne sansanin aƙidar kuma ya gasa a wajen kawo misali kai ne ba ka iya haƙuri da sanyi kawai sai ka samu kanka a eskimo yaya su wanda simintin ɗaki ma ƙanƙara ne rabin saman ɗaki ma ƙanƙara ne gonan ka ma kan ƙanƙara kake shuka a cikin ƙanƙara kake su to yaya ka kaje sansanin sanyi ko to yi ne ya zo sansanin aqidan wahadatul wujud wa yabdo anna ash-sha'ir al ko mala yake cewa kuma al'amarin da zai ƙara bayyana maka ka fahimci wannan bayanin da muke da kyau shahararren mawaƙin nan sufin nan ibn farid ai ibn farid ko Ɗan masar ne allazi tuwfiya am wanda ya rasu hijira da shekara 2 wa 30 wa 600 hijriya hijira na da shekara 632 kana min ashabi hadha al-mashrab yana kan wannan aƙida ne na cewa komi kowa ma Allah ne wa fi shi'rihi isharatun yastadillu ha ala hadhihi al-ittijah ya ce idan ka bi waƙe-waƙen ibn farid to yana ishara yana nuni kan karkatuwa zuwa ga ita wannan aƙida da ke cewa komi Allah ne wa kana ibn ya raddu ala hazil aqida jaharan to shi ibn taymiya yana mai ita wannan aqida na wahadatul wujudi raddi aqili ne kawai wa ya'taridu ala hazil aqwal kuma yana daren waɗannan maganganu ya rugurguza su wal a'mal da aikin masu wannan aqida fi durusihi wa majalisahu a dukkanin darussan shi da kuma majalis da yake kullawa na ilimi yana yin raddin wannan aƙida ƙarara allati kana ya'tabiruha fi ma yara diddal kitabi wa sunna domin ta wannan aƙida ibn taymiya yana ganin ta ci karo da alkur'ani da sunna mun gane wa min ziyadatil mutaakhirin min as-sufiyya kuma ita wannan aƙida na cewa komi da kuma kowa Allah ne to ƙare-ƙare ne na sofaye 'yan zamani domin sofayen asali na farko ba su da wannan aƙidar innahu yazkuru fi a kasira min kutubihi ibn taymiya an samu ya ambata a waje da yawa cikin littafin shi wa tuho da talifan da yake yi mun gane almuhakkaki na mina sufiya yana ambatan fitattun malaman sufaye warrasuki na minhum da waɗanda suka kware suka goge ake ji da su a cikin duniyar sufanci yana bayyana ba su da irin wannan aƙida kwata-kwata amsalul imam abdulkadir jilani kama abdulkadir jilani wanda 'yan kan ƙadiriya suke ƙaryen shehunsu ne an gane shi abdulkadir jilani malamin malamin ibn timiyya ne domin malamin ibn qudamatul maqdisi ne ibn kudama wanda ya wannan littafin almugun ne to dalibin si da abdulkadir jilani ne shi kuma ibn qudamatul maqdisi ya karantar da ibn timiyyatul harrani mun gane to shi ibn taimiyya da kuma a ibn kudama dukkaninsu suna kan aƙidan ahalus sunna ne ɗaudar haka malaminsu abdulkadir jilani yake in kana son jin wannan dalla-dalla ka karanta littafin algunya da ɗalibi tsariƙil haƙ an gano wannan da kyau ko? Allah ya taimake mu to sai mala ya ce wa sheikh adi bunu musafir al’amau da babban malami babban shehi adi bunu musafir al’amau fi gayati min ihtiram wa Ya ce sun kai matuka ibini timiya yana girmama masu yana faɗin alheri a kansu kuma su sufaye ne kuma ba su da wannan aqidar walakinnahu la yatalakkau filin i'tiqadi mu'asiri amma kuma ibnu taymiya bai kasa a guye wajen raddi ga yan zamanin shi minar mutasawwifin daga cikin sufaye wal mashayikh da kuma waɗanda suke shehunne ne na ƙungiyoyi na sufanci wanda suke da irin waɗancan miyagun akidun ba alladhina kanu mu'jabina fima ya'taqidu bi falsafati yunan waɗanda suke alfahari da jin isa na abin da suke ƙudurcewa na falsafan yunan wa falsafatul ishraq wal hind da kuma irin falsafan da ta zo masu na ƙasan mas da kuma indiya duk sun haɗa waɗannan bala'o'i iri-iri su mutanen ƙasan masar sun rungume ita wannan aƙida a matsayin abarbinsu an gano wannan da kyau ko? to amma ibn taymiya bai yin kasa a gwiwa wajen yi masa raddi kata-kata Allah ya sa mu dace mala yace wa kana min tadi'i an tusira lin a tiqadatuhu hadhihi istinkaran fi aw fi awsat at-tasawuf mala yace ya daga cikin dabi'a na kuma ya daga cikin dabi'an karatu irin na ibn taymiya an tusira intiqadatuhu hazihi irin waɗannan naƙari da ibnu taymiya yake yi istinkaran na musu da inkari fi awsat tasawuf wanda ya shiga tsakiyan tiran tiredan sai da tsofanci yana raddi yana kata-kata to kuma kai ka san wannan abin zai haifar da matsaloli an gane malam bai kawo mana waɗannan bayanan ba ballantana matuku na kaji menene amma dai zai maka ishara za ɗan tsakirta za tsakuro maka wani abu ɗan kaɗan haka malam ya ce wani hada sheikh wani hada sheikh fi al-ma'ruf bi munata al-iskandari sai aka samu wani shehun dariqa a ƙasan masar wanda aka fi sani da bubuna ta'illa al-iskandari ibuna ta'illa a iskandariya na ƙasan masar yake sahibul hikam ya littafi mai suna al-hikam washtaka ilal hukam didda ibn taimiyya sai je kai ƙarin ibn taimiyya wajen sarakuna wani yabatan an jama'atu sufiya shine ya wakilci tawagan sufaye na masar wajen kai wannan karan kun gano wannan kama zahaba ta'ifa min sufiya ila qal'a tashku bin taymiya kamar yadda aka samu wasu daga cikin sufaye suka tafi wajen alkali Sai kai ƙaran irin abin da ibn taimiyya yake masu na suka aƙidan su da ba sa su falamma sami'a sultanu bi hazihi shakawa yayin da sarkin masar ya ji wannan koke-koken amara bi aqdil majlisi fi daril adal sai ya sa aka kafa majalisi da za a zauna a tattauna kamar ka ce a majalisan kuli na misira a wancan lokacin kun gano wannan da kyau ko wata haƙeƙe hazal amur da a tsaya kalli wannan al'amari da kyau wahada na taimiya fi majalisin ibn taimiya an gayyace shi wannan zaman wata walla taho bi sihi shi ya wakilci kanshi wajen magana adalci kenan wani ne yake zargi yake tunanin akwai abin da ya yi. wanda ba mai kyau ba ba zama za a yi kawai ta karanto laifuffuka ana faɗin magana a tsinuwa a tashi a rantsarantse ba Ku gano wannan abin da ya kamata sai ku kira shi ai ga abin da aka ce kaza kaza kaza kun gane bayan da za a yi ana zargin mutum da abu ba a gaya mai ba kuma kuma ana sukan shi a bayan irin shi wannan ba daidai ba ne kun fahimta shi na kira ibn timiya sai wakilci ƙaziyyar shi da kanshi wa askatan nasu ilihi da mutane suka ji irin dalilan ibn timiya suke wani irin tsit wa kowato kalamihi da karfin hujjoji da yadda yake magana dangas dalilai yake zubowa karara ba zagi da harjaji ne dalili ba mai hujjanka ko da ko kana magana kamar ka tashi bacci ne wa amsaka sultan an isdar ayi marsumin diddahu ainihin da sarki ya ji bayani mutanen gari ma suka ji bayani sai shiru da an zo za a yanke mai hukunci na gaba ɗaya ne ai da sarki ya ji abin sai ja baki sai shiru bai yanke wani hukunci akan ibn taymiya cewa ai mai kaza ba kun gano wannan da kyau ku mu haka muka so a riƙa yi idan a ya zama shugabanni suna tuhuman wani malami kowane ne sai su kira shi a ba shi dama a ba shi lokaci ya faɗi duk abin da ya yadda da shi ya dogara da shi waɗanda suke da ja sun kuma sai a ce to kun ji abin da ya faɗi ku ja shi kuma shugaba uban duka ne shine duk 'ya'yan shi ne an gano don ba wanda zai kori wani a garin ayi kuma bayan da za a ce kowa yana da nashi shugaban a yi dole shugaba ɗaya za a yi tama a lokacin da shugaba zai nuna cewa ni fa ganawa duk wanda wannan yake ba nawa bane ya shiga matsala ne an gane wannan da kyau ko Allah ya kiyaye kaga yanzu sun kai ƙara sun yi nasarar ƙaran ba nasara ciki ghaira anna saura allati kamat alaihi Lamtan, tantahi ba da ce ku sani irin haɗa ma ibnu kai da aka yi da tawayen da ake kulla mai kullum, to wannan ba tsaya waye ba ba da ya tsira daga wancan hukuncin ba to kuma bala'in da suka kunna mai na wuta a misra tsakanin shi da talakawa tana nan ba ta tsaya ba kenan duk mutumin da yake da'awa ko sai ya fahimci wannan fa wai kai kana da awa ne abin da kake so shine wai kowa ya yi da kai kowa ya ta maka tafi iya eh, ka iya wasa kake yi yanzu ibnu temiya idan aka tara littattafan da ya rubuta kun gani da shi da ɗaliban shi idan aka ce mu mu zama 'yan dako a nan ba za mu iya ɗaukansu ba ko a ɗaura mai iyakan abin da zai iya ɗauka amma irin wannan malamin ne kaji matsalan da ya fuskanta mun gani to amma shi Allah yana jarraba mutane ne gwargwadon yadda kake ya imaninka ya aikinka ya yi da gaskenka gwargwadon wannan ne Allah zai ɗauki irin wancan jarrabawan sai maka wanda za ka iya ɗauka daidai da kai ba za a yi maka irin na kowa ba don ƙarshen mu yanzu da muke da'awa a level ɗinmu idan za a yi mana jaraba irin na ibn taimiyya ƙarshen ta in muka ji motsinta ma ba ta iso ba za mu mutu haka amma gaga shi da yake yana sama da mu ya iya haka wanda yake ƙasa da mu shi kuma irin nashi jarabawa in ta tashi zuwa za ta zo ƙasa da namu ne amma kuma gwargwadon imanin shi gwargwadon abin da zai iya ɗauka kenan haka za a rika bin abin labin haka mataki bayan mataki Allah ya taimake mu mala ya ce wa kana min bayni mattuhima bihi annahu yu'lana juharan annahu la yustaghathu illa billah mala yake cewa tsakanin waɗannan da suke zargin ibn taymiya ake ta yada maganganu miyagu iri-iri akan shi akwai waɗanda suke cewa su suna tuhuman shi yana fitowa a fili cikin jama'a yana cewa waye ba za a nemi agajin kowa ba sai Allah ka ji laifin da ya ma wasu ko gani wajen neman agaji ya ce Allah kaɗai za a nemi agajin shi yanzu da Allah da ce karatun da nake kullum ina cewa Allah kaɗai za a nemi agaji Allah kaɗai a wajen za a nemi taimako duk garin na kwanda zai damu da mu eh ina kai ga faɗi <laughs> gani amma kaga a zamani ibn timiya ya zama matsala da suka tattake matsalar <clears throat> a wancan lokacin kaga yanzu ba a da labarinta misali yanzu da zan zo in ce jama'a laya ba kyau dan Allah kun zai da mana eh me yasa saboda izala ta tattake wannan matsalar ta wuce har yanzu idan da wani zai magana kan rubutun sha mamaki ma za a yi a kawai nan ganin ma wuce shi tintin haka to an riga an wuce ne mu kuma yanzu namun matsalar in mu zo muna faɗi sai 'yan zamaninmu sai su ga kayi mun ci ko wuta nan da shekara ɗari biyu ɗari uku masu zuwa in Allah ya raya duniyar su kuma waɗanda za a zo a wancan lokacin sai su baɗe ta su wuce ba wani abu yanzu a zamanin Ahmad ɗan hambal kai ka isa ka buɗe baki ka ce ƙur'ani maganan Allah ne siffan Allah ne ka isa amma ga na faɗi yanzu duk abin da za a yi a yi akwai abin da za a yi ba abin da za a yi in ma ka sake yanzu ka ce ƙur'ani halitta ne akwai abin da za a yi shi ne za mu ƙure ka kaga an yi wani abu amma zamanin ibn eh, ahmad dan hanbal in ya faɗi wannan to ya shiga magana <laughs> kun gane wannan da ke ku shi kuma zamanin annabi matsalan da za ka faɗa ka shiga garari ka ce Allah ɗaya ne in ka sake ka ce Allah ɗaya lata da uzza da habalu da manata ai ka shiga uku amma yanzu na ce Allah ɗaya ne a yi abin da za a yi akwai sa annabi sun tattake matsalan ne yanzu ka gada ma ka ce aljani na shiga jikin mutum ana magana da shi kuma ana cire shi akwai matsala ba matsala suwa su albani sun tattake matsalar duk inda ka je kai jilsatul istiraha kai ajinu su albani sun tattake matsalar kun gane wannan da ke ku yanzu kawai kai dai sai dai ka ci ne cin bulus kawai muke yi to kuma namu kadiyan da ake da matsala da mu mu kuma za ka zo ka ji ibnu taymiya ya tattaka ta amma har yau ana taka ta ka san me yasa ake taka ta shine ita akwai kudi a cikin ta hmm. duk matsalan da akwai kuɗi to ba ta karewa, in gaga ta kare kiyama ne ta tsaya za mu zo za ku ji su Allah ya taimake mu jama kun fahimci misalan da muka kawo ko kun ji abin da ake zargin ibnu taymiya an ce ya ce Allah kada yake neman agaji wa hatta la tasihha al-istighatha bin nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma ibnu taymiya ce ba a neman agajin annabi laifin shi na biyu da Allah akwai dan izalan da bai faɗo wannan ba eh ko akwai ana neman agajin annabi ne agajin wa ake nema ka ji ta wannan karatun ta zama ta zama ma ibnu taymiya matsala <clears throat> walamma urida hadhi shakka ashakatu shakatu yayin da aka yi waɗannan koke-koke wajen sarki ƙala <clears throat> badul ulama sai wasu daga cikin malamai suka ce nesa alaifi ya hada wani abin shirme ne da taimiyar bai laifin komi ba wara'a kadil kozatu, amma shi <clears throat> shugaban alƙalan misra duka alashi nazarin ya ce, yace anna hadha fi adabin. adadin ce ba za a nemi agaji a wajen shehunne ba sai wajen Allah kadai ba za a nemi agaji wajen annabi ba to wannan rashin ladabi ne amma an yu'addi hadha haza ilal kufur amma hukunta cewa Ibn taymiya ya zama kafiri falam yaqul bihi ahad ba wanda ya faɗi wannan cikin sa kaf walidhalika <clears throat> lam yaqud Shakawa ayyu atharin waɗannan ƙararraki da aka kai gaba ɗaya sarki watsi da su kawai ko kallon su ba a yi ba ibn taymiya ya ƙara ne ya ƙara yin firi kuna tsammanin za su bari ne za su girgiro wani abu walakin nan hukuma taddajar min hazil isarat amma hukuma tana cikin damuwa na irin waɗannan koke da ake kawo masu tada hankali allati istamarrar fi gairin qita'in wanda suke ta zuwa ba su sassauta ko su yanke ba yau korafin da za a kawo daban korafin jibi da gata daban haka dai haka dai فخيرت ابن تيمية بين ثلاث فخيرت ابن تيمية بين ثلاث أمور فسيأك ذا طم ابن تيمية أكباش ذابي يذابي اتايا دقيتشين الأمر أكو كوكما فخيرت ابن تيمية بين ثلاث أمور شي ابن تيمية ne كان شيكي جنن كاي دولة دين الأمر أكو يكما ya imma an yasira ila dimashq ko dai bar misra ya tafi dimashq au yuqima fi iskandariya ko ya zauna a nan iskandariya na masar bishirotin amma da sharuɗa ya ha wanda dole ya cika wannan sharuɗan kun gani wasu sharuɗa ne wala'alla min ahammin shirut ya ce me yiwa mafi mahimmancin sharuɗan Allah ya da unnasa ilatinaki mu'taqadatihi bi wajhin am kai ya ƙara wa'azi ya kira kowa ya rike aqidan da yake wa'azi irin wannan na gaba daya ya shiru wanda ya ga dama ya ɗauka ya ɗauka amma kai ya ƙara cewa aqidan da manyan malaman Misr suke kai ba kyau kai ya ƙara kun gane aw habas ko ya samu ya tare alhabsu ɗauri faktar alhabsu ibn taimiyya ciki sai ya zaɓi ɗauri kawai in ba ya tafi sham za a ci gaba ko ba ya ci gaba ba idan ya ce ya daina da'awa wannan kuma ya tsokana Allah an gani to da zama a misra da zama a sham abu ɗaya ne kuma abu ɗaya ne ƙarshen tukatukan shi ne mai ɗauri ne sai zaɓi kawai ɗauri ya ci gaba fa'alaha alaihi jama'atun من تلاميذه wa ansarihi to da yawa daga cikin ɗaliban shi da waɗanda suke son shi sai suka ba shi shawara an yi safira ila dimashq cewa garin nan yayi zafi ala gafarta malan muna ganin ka tashi ga koma dimashq fa ajabahum sai ba su ansa jabaral khawadirihim domin ya kwantar masu da hankali wata ilai ilaiha lailata samani ashar sai ibn timiya ya tashi zai tafi sham a daren sha takwas ga watan shawwal hijira ɗari bakwai da saba'in walakin na horar da fi nafsil yomi ila misir a ranar da ya kama hanya kuma a ranar ya dawo misira waƙila lahu aka ce inna daula matar da illa bil aka ce mai a'a ya ake ka dawo ka san cewa ƙasan nan fa ba abin da suka yi dasi maka in ba ɗaure ba ghaira annal qudati wal'ulama, kano kanu murtabikina fi hafsihi ita to tare da cewa alƙalai da malamai su gaskiya ba riga sun gamsu a ransu cewa kama ibn taimiyya a ɗaure shi ba islam yasbut alaihi she'un su a wajen su ba wani abin da ya tabbata na cewa kama ibn taimiyya a ɗaure shi waƙar sahal ƙadil maliki shamsuddin a tunusi ya tabbata alƙalin ya shamsuddin tunusi ya ce lam yasbut alaihi she'un yubarriru habsuhu ya ce ba wani abin da ya faru kuma ya bayyana ƙarara gare mu wanda zai tabbatar da cewa a kama ibini taimiyya ɗaure shi a hukumance ko a addinance wa kana nuruddin maliki mutaraddidan fi hadha amr amma shi ɗaya alkalin malikiya nuruddin maliki sai ya zama yana taraddadi shin anya Ibn taimiyya bai cancanci ɗauri ba ko ya cancanci ɗauri wannan abin ya rika kai da komowa a ran shi fasa kata sai ya shuru kajin da yake idan ya zama <clears throat> baka san abin da za ka faɗa ba na ilimi kowane iri ne abin da ya fi zama wajibi ka yi mai ka shuru kawai kaga shi da bai san me zai faɗa ba a ƙyale ibn taimiyya ko kara ƙyale shi fasa kata sai za bakin shi ya shuru an gani. ولما رأى الشيخ ابن تيمية سراء العلماء والقضاء الفكري حكم لنفسه بالحبس yayin da ya ka malaman masar da alƙalan masar tunaninsu gaba ɗaya ya ɗimauce sun rasa karkata zuwa ga al'amari ƙwaya ɗaya shi da kan shi ibini taimiyya sai yanke ma kanshi hukuncin cewa kawai ya ba zaɓi su shi wani zai ce ya zai zaɓi ɗaure ko ba ɗaure shi ba abin da annabi yusuf ya zaɓa kenan ya ce rabbi sijinu fa habbu ilayya mimma ya da'una ni ilayya fa qala nuruddin az-zawawi nuruddin az-zawawi yace yakunu fi mawdi'in yasluhu li mislihi yace kaga ibnu taymiya irin wannan aqidan da irin wannan hali da irin wannan jajircewan da yayi ba inda ya dace da shi illa gidan yari faƙila lahu aka ce a daula matar da illa bin masma'il hamsi aka ce kuma gaskiya ne hukuma ba abin da za ta ji hankalinta ya kwanta ta natsu a kan abin da za a mai ibni taimiyya inda ba su ji labarin cewa ɗaure shi ba fa'ar sala ilal hafsil alƙobatu to sai alƙalai suka ce a ji a tsare shi wa azina lahu an yakuna indahu man yakhdumuhu amma sake ne daurin talala ba gidan yaro ba aka sa mai wanda zai rika mai hidima yana kula da shi yana mai komi da komi wastamarra shay ibnu taymiya fil hafsi yustafti amma <clears throat> yana gidan yarin yake bada fatawa wa yaqsidu an mutane suna zuwa mai ziyara wata tihil fatawa ana zuwa mai da fatoyi wal mushkila allati la yastati'uha hal fuqaha min al umara ana zuwa mai da fatoyi wanda duk malaman misra da malaman fara da sarakuna ba wanda zai iya warware ta wa ayanin nas da fatoyi manyan mutanen gari فيكتب عليها بما يخير الأقول من الكتاب والسنة ابن تيمية سي ربوتو يورور مثلا wanda hankalinsu gaba ɗaya ya ɗimauce ba sa iya fahimta ko ba sa iya yin raddi sai su ga ayoyin nan mun san su amma mun kasa kuma fitar da fatawa a cikinsu kuma shi mutumin nan mun tsane shi mun ce ba mu san shi kuma shi ne wanda yake da abin faɗa ga ya cira tsare kuma idan damuwa ya damuwa sai a zuwa samu wanda yake kusa da Ibn taymiya sai a bashi a ce da Allah je ka nemi mana taimako wajen malam in an je mai madadin Ibn taymiya ce halal ko haram sai ya rubuta littafi kan matsalan sai ya bada adawa da shi hankalin sai ya tashi wannan wani irin malami ne kaji san da littattafan Ibn taymiya suka rika fitowa shi yasa san da ya rubutun yana tsare ne ya rike waɗannan rubuce-rubucen da ake kawo ko ba da mudda mala ya ce to bayan wani tsawon zamani uqidan majalisun lishek fi salihiyya sai aka kulla wani majalisi na musamman akan ibn taymiya a garin salihiyya wa da anhu sai aka zartar a hukumance a sake shi nuzulan ala ragabatil fuqaha wal sau da duk malaman masar da kuma alƙalan masar da alƙalan sham da malaman sham sun hada kan cewa gaskiya a sake shi fastaqbalahu nas da aka saki ibnu taymiya tun mutanen gari suka fito tarban shi bi hamasin cikin karsashi wa hararatin kowa ya zo a zafafe ana jin daji ana ta kabbar bare aka cika misra ko'ina domin tarban shekul islam mun gano wannan da kyau ko wa aktu ala listima'i bihi kuma aka waye gare wa kabbu ala istima'i bihi mutane suka ringa cacin rundo dan a zo a haɗu da ibnu taymiya laylan wa naharan dare da rana ko su yi ɗuntu da dazo ka ga wajen mutu dubu ɗari bakwai sun zo ɗo da daddare dubu ɗari biyu ɗo da kaza haka ake ta zuwa in waɗannan sun zo sun yi murna sun ba shi a haƙuri an yi jaje sun tafi ɗaya ga waɗannan gayyan wasu zo da rana wasu zo da safe wasu zo da daddare wasu zo da rishe da jijjifi haka ta yi aka yi ta yi ana ta kawo ziyara ana ta faɗin alheri iri-iri malai ce ikra at-tafasil in ka neman bayani dalla-dalla kan wannan qadiyya ka karanta albidayatu wan nihaya juz'i na sha hudu shafi na arba'in da shida. ina ba mun gano wannan da kyau za ga cikakkun bayanai dalla dalla na wannan abin da ya faru to yanzu an saki ibnu taymiya <clears throat> chapter close an kare matsala kuma mala ya ce a taɗawaratu siyasiyya <clears throat> yanzu wancan <clears throat> rigimar na mai na karatu ne na addini ne to ana nan sai kuma hayaniyar siyasa ta taso gara wannan da kyau ko ai in ba ku da kan gado ko siyasa kamar yadda na sha faɗa ne kamar sallah ne sallah karama ko sallah babba ana ce mata da ke ɗaya rana ta wuce ta bar wawa da bashi to haka siyasa take bikin ɗaya rana za ta wuce ta bar wawa da me da gaba an gane wannan za ta wuce ta bar wawa da gaba da mutane idan siyasa da ke ganin ta ko to ta da nata mishkilolin ta yawa ta da nata matsalolin masu yawan gaske an gane wannan da kyau Ta yi taimiyya yanzu ana ganin kamar yanzu malamai da alkalai da za su yi mai hukunci gaba ɗaya sun gama gamsuwa da cewa ibn taimiyya yana kan mai yana kan daidai abin da yake a kai shirya ne ana nan sai ga wata matsala na siyasa ta taso to ana ne nake son bari in yi kira da babban baki don mutane su fahimta yanzu misali kun ga ita wannan matsala ta ta siyasa in gagan malamai sun koma sun samu wasu malamai 'yan uwansu ido suna surutu a kan siyasa ko asalin matsalan da ke tsakaninsu ba siyasa ba ne kun gano wannan ba matsalin siyasa ba ne amma sun rasa yadda za su yi da malam wane ne ko malamai iri kaza sun rasa yadda za su ɓullo masu to kawai sai siyasa sai ta zo masu da abin da suke so to za su makale a jikin wannan domin cin wancan manufa nasu na ɓoye kuma yadda matsalar siyasa ba za ta taɓa ɓoyewa ko a cewa matsalar siyasa ta wuce wa an daina yin ta ba kun san dalili saboda akwai kudi a cikin ta yanzu duk malaman da aka rika zagi 1099 <clears throat> aka maimaita 2003 aka maimaita 2007 aka maimaita 2011 ne ku yau kuma maimaita 2015 19 <clears throat> ma za a maimaita ku ta lissafi za a ta yi ba za a tsaya ba kun zan Sau da siyasa akwai kudi a ciki ne ana tunanin wasu malamai kila sun ja kaya ne kuma ita siyasa tana tafi da shugabanci to ana tunanin idan su wane ya tabbata su ne suke da matsala iri kaza to yanzu jagoranci da shugabanci ya zama nawa ya zama nasu to wannan ne za ta taso a to dama muna da matsala kwantacciya tsakaninmu da ku matsala na aƙida ko matsala na fahimtar fikihu ko matsala na fahimtar kaza to siyasa sai ta zo sai a ƙoƙarin yarfa muku irin yarfan da 'yan siyasa suke yarfa ma junansu ta ma mai hankali ko daga cikin malamai in ya ji wannan hayaniyar na tsuwa yake yi sau da matsalar za ta wuce mun tsiya an gane yau ga zoga cewa an an bashi kuɗi, kana bata maganka lokaci ne ba wanda ma zai saurare ka sau da an riga matsalar ta yi kwantai yanzu yanzu ba a yayinta yanzu wani matsala ke yayi ana yayin matsala ne na tashin dala an gani ana yayi ne na matsala efcc ta kama wani da wani a haka ana yayin yanzu wane ne za a ba minista na state domin ya yi hadari ya mutu matan shi ɗaya sun mutu yanzu ana yayin ya za a yi ne wajen abin da ya shafi shin za a sassau da dala shin tattalin arziki ya budget wannan ake yayi yanzu ko ka zo da ta magana yanzu a saware ka ba da ya saware ka yawa kun gano wannan da kyau ko to kuma yanzu ba malamin da za a ce yana nan da daloli ya boye a gida sanziyan boye dalolin ne dala ta tashi shi kuma dan Najeriya bugu ne yanzu yalo wannan za a siyar yalo wannan dan Najeriya sai ya ce ta yi me ta tashi saboda me saboda dala ta tashi masara ta tashi saboda me ya tashi dala alayyahu ya tashi saboda me dala ta tashi shi dan Najeriya da kai shi menene shi mugu ne To yanzu an makale da siyasa an ci mutuncin wa Ibn taymiya za mu zo mu ji wannan da izinin Allah a karatu na gaba wannan zai zama mana daukan izina ne mai hankali zai shiga tetayin shi kar ya fada kwata ya sa shi a cikin matsala Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum